Ta fuskar gudanar da harkokin tsaro, akwai manyan masu taka rawa kamar 'yan majalisar dokoki da wasu masu taka rawa da ke da nauyin kula da bangaren tsaron. Amma abin da muka lura da shi shine tun da muka fara aiki a cikin wannan haɗin kan. A wani bangare, jami'an tsaro sun tattara waɗannan batutuwan shugabanci a wajen su, musamman aka lura da yanayin tsaro cikin jihohi. Gudunmuwar tsaro ta jami'ai ba su ga isa, kenan dole ne a tsananta tattaunawa bisa kan shugabanci na gari a cikin sha'anin tsaro. Kuma su ne abin da ya shafa a farko don maido da martabarsu su sanannen karfafa yarda tsakanin jami'an tsaron da al'umma. Yau shekaru kusan hudu kenan da DECAF take aiki a fannin jagoranci bisa batun tsaro. Shin ko an samu wani canji da ci gaba bisa fage? Ina iya tabbatar muku da cewa mun ga abubuwa da yawa. DECAF na aiki da kasashe da dama. Abin da ke faruwa a kasar Nijar ya zama abin koyi. Mun riga mun ga matakan dabarun da ake aiwatarwa wanda ya fara daga aikin kness kuma kness shine ke da alhakin bunƙasar da manufofin ƙasa na tsaro kuma yana da matukar muhimmanci mun ga abubuwa da yawa da suka faru cikin jami'an tsaron ko da sake duba tsarin shari'ar su batutuwan albarkatun dan adam aiki akan ayyukan 'yan sanda na kusa inganci da aminci cikin sojojin ma muna ga samun ci gaba kamar a zancen shugabanci rawar da masu kula da sa ido a waje ke takawa nan ma ana ganin aikin da 'yan majalisa ke yi wanda har yanzu ba a magana a kai ma'ana batun sirrin tsaro hakan na buƙatar jarumtar siyasa in ya kama kamata a duba kasar Nijar da sauran kasashe kasafin tsaro sai kara yawa yake. A cikin wannan fannin Nijar ta shiga baraka a fannin jagoranci bisa batun tsaro, inda aka yi rubda ciki da makudan kudaden sayan makamai da tsaro. Shin ko wannan amsa ce ga wannan matsala kasancewar ku a nan? Tabbas ɗaya daga cikin amsoshin ne haka. Ina so in jinjina wa jajircewar hukumomi domin babban sufetan rundunar sojojin ƙasa na jandarma ɗaya daga cikin abokanan hulɗar DECAF ya yi wannan aikin tantancewa. Mun riga mun nuna aniyar siyasa don tinkarar hakan kuma shi ma sun fahimci mahimmancin shi cikin rigakafi don kada hakan ya sake faruwa kuma da farko yana buƙatar hanyoyin sarrafa ayyukan cikin gida.